ja masoyin sashen hausa na radio france international hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai kamar da yadda yake a cikin tsarin duniyar fina-finai da aka fi sani da fim industry dole ne in fim ya kammalu a kai a tace a hukumar tace fina-finai haka zalika ma waka sai dai yanzu haka an dan samu matsala inda wasu ke ganin ai industry din ma ba ɗaya ba ce yayin da wasu ke cewa ai hukumar tace fina-finai aka ce ba hukumar tace waka ba hakan ne yasa na tattauna da wasu manyan mawaka daga kaduna da kuma hukumar tace fina-finai da ke kano ga dai yadda hiranmu ta kasance da su to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a sunana elmu az muhammad birniwa kuma mawaki marubuci sannan manazarci wannan shine suna sunana a takaice ce marubuci marubucin waka ne koko na fim Ah, na rubuta fim din ma wanda yake yanzu dai ina kan wazanin rubutun waka ne amma in aka ce marubuci ya dauki fanni daban-daban wani littafi yake rubuta wani kuma yana rubuta fim wani kuma yana rubuta waka to ni a baya na yi rubutun fim yanzu kuma rubutun wakan nake yi sannan kuma ina rera waka haka muna iya cewa kana rubuta waƙoƙi ka ba mawaƙa su rera a'a ni bana rubuta waƙoƙi in ba mawaƙa su rera kan dai rubuta waƙa ta in rera sannan kuma ina iya rubuta waƙa ta yan sai mu rera da ni da wani abokin aiki na um, ganin cewa industry din ɗaya ne zaka ga an ce film industry amma an ka je zaka ga duk mawaka ma in aka yi magana sai su ce ai duk ɗaya ne da yake ya danganci yanayin yadda ka kalli abin to me za ku iya gaya mana akan wannan dangantaka to dangantaka ko alaka uh, ita ce dangantakar da layin ilimi ya haɗa muri wuri ɗaya in aka ce layin ilimi shine kalmar adabi ita kalmar adabi ita ce ta rungumo marubuci ta ɗauki mawaƙi ta ɗauki mawallafi ɗan fim duk mutumin da yake kirkira na abin da ya shafi hausa ko kuma abin da ya shafi rubutu to yana cikin adabi ita ce alaƙar da ta haɗa mu sannan abu na biyu da yawa idan 'yan fim ɗin suna yin waƙoƙi a fim ai waƙoƙinmu mu ne to mawaƙa ne zaka tada suna yi ma 'yan fim waƙa to wannan ma wata alaƙa ce wadda yake ko mutum yana so ko baya so to ta haɗa muri guda an dai zama ɗaya eh, wannan gaskiya ne to kwanan nan kuma sai gashi ana cewa an kama ɗaya daga cikin ku ya yi laifi an hukunta shi amma kun nuna cewa ai yanzu ku ba a haɗa kuke ba da industry me ka haka uh, babu wani maganar ba a haɗa muke ba saboda shi wanda aka ce an kama dan uwanmu uh, ba shi muka waiga muka kalla an kama ba mun waiga ne mun kalla an kama ga in har za a iya cewa an kama mawaki mawaka yan uwansa su shiru to ya zama ma ba ruhi ɗaya ba ne ba kuma gangan jiki ɗaya ba ne ya kamata in ya zama gangan jiki ɗaya to in hannu na ciwo to kunne zai iya ji gangan jiki kuma ya san cewa hannu na ciwo haka kuma in ido na ciwo to ya zama duk a jiki duk inda aka taba to a murmurar dan adam to dan adam zai ji an taba shi idan na fahimce ka sosai kama zazzabi bai sa kun ware kanku daga cikin industry ba ai babu dalili saboda zazzabi ba dan fim ne zazzabi mawaki ne fim ɗin ma ya taba yi amma dai mawaki muke kallonsa saboda ita ce abin da ya sa a gaba maybe fim ya yi shi ne special appearance an dan gayyace shi ya yi sin ɗaya sin biyu amma dai waka mu ita muka fita muka yi solidarity a matsayin shi na dan uwan mu mawaki in ya zama za a iya irin irin wannan ah, ya zama kara zube ko kuma mu kuma ya zama kowa ya zura ido to gobe sai a kama elmas jibi a kama ala gata a kama baban kausar a je a kama haima kawo a kama wani a zamfara wani a sokoto wani a kaza to haka duk za mu zama amma in ya zama masu kokarin su kama mun suna kallon cewa ashe muna da wata murya da mukan haɗu ta zama ɗaya to za a dinga za mu iya zame ma masu kokarin su karkatar da mu ko kuma su dora mu a abin da suke ganin shine ya dace da su saboda siyasa to za mu iya zame musu kalubale sai su ji tsoron taba mu saboda an san an taba mu mu ma muna da hanyar da za mu iya ɗaukar mataki. idan na fahimce ka sosai wani maganan kun ware kanku ku ba a film industry kuke ba karya ne a wannan ba magana ba ce ba ma mu ai kullum tunaninmu ya zaya a dunkule a zama ɗaya dama ita harkar ai abin da ya jawo mata koma baya rashin sanin makoma ko kuma rashin sanin alƙiblar da aka dosa in ka tare dan fim yanzu in ka tare ɗari casa'in ba za su gaya ma waye shugaban yan fim ba kuma casa'in ba za su baka kati na shaidan zama yan fim ba a'a to in dai har haka ne to ina shugabancin to ina jagorancin to su waye waɗannan mutanen da in kai laifi za su ce bari su hukunta ka bayan ma baka da shaidan zama a ƙarƙashin su bayan ma basu ma san kai ne kake rike da shugabancin ƙungiyar ba to wannan ya sa mu mawaka muka zagi dantse kuma muka mai da hankali wajen ƙirƙirar ranar mawaka foundation don mu san kanmu babu gidan da bashi da kofa bashi da labule sai gidan waka sai gidan harkar fim wata ta gudu daga gidan aure wata auren za a yi ta gudu wata iyayen ta gagara wata karatu ne ba ta so wata iyayen ne suka ce je ki fim nan a matsayin sana'a wata kuma profession ne ma karantawa ta yi to duk ba za ka iya gane wannan ba in ba a tantance an tsaya an gyara ba to ne dalilin kirkirar ranar mawaka mu san kanmu sai wannan ya waka ya zagi shugaba wannan ya waka ya zagi shugaba sai a duba ga waye ya shahara sai a ce ai ta kama da murya shaji a kama shi wasu mutane sun yi waka sun yi zagi a Sokoto aka zo a za a kama Adamu da Ala ba muryar su bane ba su ma san wanda ya ba to har kullum duk wanda yake tasowa idan ya je wani abu to ana alakanta shi ne da wanda ya shahara sai ya zo ya zama wanda ya shahara shi ne yake shiga matsala to wannan ya sa muke so mu san kanmu mu san juna mai zumunci kuma ya zama muna magana da murya ɗaya ko da gwamnati ne ma za ta taimake mu to mun biyo layin da za ta taimake mu saboda mun zama tsintsiya maɗaurin daurin e kiran amsa ba. Amatullahi na an ni ce Assalamu alaikum sunana Sagir Mustapha ɗan yaro da aka fi sani da baban Kausar. Ni mawaƙi ne sannan edita ne sannan kuma wani lokaci acto ne. Ka zama kai ɗan wasa ne kawai. E gaskiya kam. baban Kausar ka ji bayanin da birni waye yi. Me za ka ƙara akan wannan? Kenan dai za mu iya cewa abin da ya waka shi ya fi. to wannan haka yake kamar ma a tsarin ko a zaman da muke a yanzu za ga ita kungiyar waka wani reshe ne na ita uh, lemar da ta hada fim domin fim yana da rabe ita industirin tana da rabe-rabe irin na directors guild producers guild da kuma artist guild sai ya zama har da lyrics guild so sai ya zama reshe ne wanda yake ya zama duka aka zama abu ɗaya ƙarƙashin ita wannan lemar a uh, kungiya guda so don haka wani mutum ya zo ya ce wannan daban wannan daban babu shi illa iyaka kamar yadda el ma'azi ya ce mu bangaren mawaka sai muka ɗauki wani janibi na cewa oke bari mu yi gyara kila idan muka gyara 'yan uwanmu za su gane su biyo a tare a tsira tare shine muka kirkiri wannan ranar mawakan hausa foundation take kuma aiki sannan alhamdulillahi duk sanda za mu wani tarurrukan mu za ka tara bangarorin fim din sukan zo wurin a yi da su so kin ga wannan kaɗai ya isa ya nuna wa mutum cewa tare muke za ka ji ana cewa ai fim industry din gaba ɗaya ma kaman babu haɗin kai mhm. sai na ce to kenan mawaƙan nan daban ne fim daban sai kuma aka ce da a haɗe yake to me ke kawo wannan rashin haɗin kan eh kamar yadda na faɗa a baya shine a kowace El Ma'azi ya magana ya ce komai yana da kofa ta shiga da fita sai zama ita industirin gaba ɗayanta ta zama ta rasa wannan kofar kowa shiga yake ta katanga ta ina ta ina to sai muka ga mu tunda na gaya miki mu mawaka wani guilt wani reshe ne sai muka ce to iya mawakan bari mu keɓe kanmu mu yi kanmu wani saiti don yan uwanmu su gani su koya so wannan shine dalilin da yasa wa'anda ba su gane abun ba sai suke kallon kamar mawaka sun bangarance komai sai su ga mawaka ba jikinsu ba ne amma a'a ba haka ba ne gyara ne muke so a ga misali daga mu sai a zo ko dai a biyo mu a haɗu a tafi ko kuma a kwafa daga mu kowane ɓangare ya yi dama ƙarƙashin lema ɗaya muke. kenan maganganun da ake yi cewa mawaƙa su ware kansu sai music industry gaskiya ne. to ba zan iya cewa a'a ba saboda mutum na da haƙƙin ya faɗi abin da ke zuciya shi amma mu ba hadafinmu mu rabu ba hadafinmu shine mu yi ginin da kowa zai kalla ya zama samfur a wurin shi. Wato dai hakan da aka haɗa in film industry ɗin gaba ɗaya ya fiye muku. Sunana Abdulmomin Muhammad an fi sani na da shalilan mawaka. Ya fi zama daidai, ya fi zama daidai kuma mun fi jin daɗi. Sai dai wani abu guda ɗaya wanda kamar shi akan Sadiq zazzabi. Ban ga dalili na hukumar tace fina-finai na cewa sai ta tace waka ta ba saboda hukumar tace fina-finai aka ce ba hukumar tace waka ba in kika lura da yanda kika ji labarin tilasta mawaka aka yi a kasar Kano nan ba a tilasta a Kaduna ba mm. cewa wai idan kai waka ne sai ka kawo an tace misali in kai bidiyo kenan ina ganin tunda ban fahimci ma abin ne kawai wani kulle ne gwamnatin ta mana to ban ga hujjan hukumar tace fina-finai na kama masa duk zazzabi ba saboda ai sunanta hukumar ta ce fina-finai ba hukumar ta ce waka ba. amma kuma an ka duba a industry din an ce duka ɗaya ne. Hmm. Idan ko duka ɗaya ne kuna fa aiki a tare kenan. Yau wato abin da ya sa kika ji na ce miki haka shine wannan hukumar ta ce fina-finan a canza mata suna. Ya kamata kenan a ce hukumar ta ce fina-finai da waƙoƙi? Yawwa. in dai haka ne to kama sadiq zazzabi to to to sun sun zo tace waƙansa ne suka ga kurakure amma idan har sunanta hukumar tace fina-finai ne kuma ta kama mawaƙi. to ta yi zalunci amma in ka ce hukumar ta ci fina-finai ta kama mawaƙi ni sai ga kaman anya babu wani dan abu a tsakaninku. ku saboda ni dai a yanda na sani ai uh, uh, hukumar ta ci fina-finai ta tace waka ne ta ga kurakurai ta bashi ya gyara haka ne ba haka bane kuma hukumar ta ci fina-finai uh, da ta kama sadiq zazzabi ba fa ta kama sadiq zazzabi don waƙarsa ba ne ta kama sadiq zazzabi ne don gwamnati don ita tana da karfi Eh, gwamnati ce ta yi amfani da hukuma don ba za ta iya kama zazzabi direct ba don idan za ta iya kama sadiq zazzabi direct ya kamata eh, akwai mawaka waɗanda suka yi waka suka yi rashin kunya suka ci mutuncin manya masu mutunci ya kamata a kama su kamar misali shi shugaban hukumar ta ce fina-finan mm, afakalla ki lura da yadda ya fim masu gudu su gudu yanzu idan kika koma kika kalli masu gudu su gudu ya kamata shi ma aka daure shi ai to menene yasa ya tace abinsa ya saki a kasuwa sai mawaki da ba wani abe ce ba cewa ana bacci kuma ko ni yanzu sadiq ya zo yi waka ya ce shale na bacci ai bai kamata in tume shi ba ina bacci mana idan ba ciwo ne ya zama min baccin ba ko bai kamata in jawo shi ba sannan bai kamata har in yi kudirin sai na walakanta sadiq zazzabi dan ya ce ana bacci ba ba wani abu dai illa ana bacci an yi butulci shalilan mawaka ya ɗan yi korafi akan cewa me zai sa censorship za ta tace wakan zazzabi har ma ta ce za ta kama shi alhalin cewa waka daban fim daban duk da dai an ce industry din duk ɗaya ne amma ko akwai wani dan karin bayani da za ku yi a nan. to ita censorship board da aka kafa ta karkashin gwamnatin jihar kano na tsawon lokaci ko in ce tsawon shekaru dama a ka'idojinta ko kuma a kundin tsarin mulkinta akwai cewan za ta tace waka ta tace fim wannan haka yake wannan dalilin ya sa shi sadiq zazzabi ya ɗauki waƙarsa da kanshi ya je kai censorship board ya ce a tace masa ce da ya bi doka yawa kuma aka ba shi lokaci da ka'ida da ake tunanin zai dawo sannan lokacin da ya je kai waƙarsa an rubuta mai rasid an karɓi kuɗin shi na ka'idar da ake yankewa na censorship sannan bayan nan aka samu tsawon lokaci sai ya koma a ce mai dawo gobe dawo jibi dawo gobe dawo jibi wannan ne ya sa daga ƙarshe shi kuma ya je wannan launcin ɗin wannan launcin ɗin da aka je yayi shi ne abin da ya bashi damar da aka zo aka yi wannan abin kuma kafin nan aika kawai aka ce masa SSS na neman shi sai ya je ofis ɗin SSS me yasa za ka yi kaza za ka yi kaza sai ya ce ai na je na bi ka'ida ga receipt da na je na biya na censorship kuma amma ba a censorship an bani ba to sai su kansu sss uh, sai suka ce a to wannan akwai lauje cikin nadi kawai wani ma daga ciki ya ce tashi kai ka to daga nan san da ya tashi zai tafiyan sai wani kuma sss sai ya ce shi yana da interest akan ai sulhu malam sadiq yaushe zaka koma censorship akan maganin bincike akan ka'idar da ka bi ni zan zo wurin mu haɗu da kai saboda a samu ai maslaha sai sadiq ya ce shi is free to ko yanzu aje sai suka tafi da shi da sss din suka tafi wajen shi director na censorship aka zauna akai magana darakta na censorship ta inda ya shiga ba ta yake fita ba sannan sadiq ya ce masa da wane da wane da wane da wane duk da suka yi waka tsakanin ka da allah daga tsawon lokaci kaza zuwa yanzu wane ne wanda ya ɗauko waka sai ya kawo masansu ba a samu wannan amsan ba daga baya kawai sai dai ya ji ana neman shi da sammacin kotu da ka wani abu ne wanda yake in aka briefing ki yanda abin yake ko shi zazzaɓi ya gaya miki ga yanda da aka biyo aka sauka to wani abu ne wanda yake da nasaba da siyasa kamar yadda muka faɗa a baya amma shi kullum mawaƙi ah, wanda ma ba mawaƙi ba za ki ji ko a hira yana cewa to ko za ka yi faɗa ka kai da mawaƙi ba ana tsoron abin da zai fito ya ce ba ne ana tsoron abin da ƴan uwansa za su fito su ce ne dan bai zama lalle ya ɗauki matakin da kanshi ba kuma mutumin nan mu waɗannan mutanen waɗanda suke alakanta abin da siyasa su ci zarafin mu su ci mutuncin mu mu fa har ƙari muna yi musu abin da Allah zai kama mu ma tunda mu muke tallansa a siyasance wani maruwaci ne kaje karshe yana da kyauta saboda mutane su karɓe shi wani kuma soyayyar ma da mutane suke mishi saboda waƙar da kai mai ne kai ake so to kuma sai abin ya zo ya juye kuma kai ne abin wulakantawa kai ne abin tozartawa so mu muna kira ga gwamnati eh, ta waiga ta kalle mu ta bada gudunmuwar da ya kamata ta bayar a cikin mu sannan in ta hukunta mu ba za mu ji zafin hukunci ba don mun san tana taimakon mu amma alhaji baka taimaki mutum ba kuma ka azabtar da shi na ni ce Ismail Muhammad na Abba afa shi shine shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ga kuma abin da ya shaida mana akan wannan zance. Masana'anta ce da manniya suna da faɗin gaske akwai ɓangaren mawaka akwai ɓangaren masu shirya fina-finai akwai ɓangaren kuma hatta akwai ɓangarori da yawa a cikin wannan masana'anta akwai rukunin daraktoci akwai rukunin furodu masu shiryawa akwai rukunin masu rubutu akwai haka dai rukuni rukuni ne gaba ɗayan su ana kiransu ne da entertainment industry Mm, hakan dai ya nuna cewa hukumar ta ci fina-finai tana wa 'yan fim aiki ne da kuma mawaka dama ita an gina ta ne a ta kula da waɗannan abubuwan domin a kara addini a kara al'adu a kara ta'adoji a kara kuma yanayin zamantakewa da kuma mutuntakar mutanen jihar kano tunda hurumunta iya kano ne ok to kenan maganan zazzabi da ake cewa an sa siyasa a lamarin ba haka bane ai ba zancen siyasa magana ce ta cewa idan ka yi wato waka da take haɗe da kawo hukuma a tace wanda shi ma ya kawo amma da ya kawo bai jira an tace ba ya je kaddamar da ita wanda ya saba wa doka ta ɗari wato ta ɗari a cikin ƙaramin shashi na ɗaya ya saba da kawai kuma tace fina-finai wanda wanda aka samar da ita a dubu biyu da ɗaya ta gabatar da wato wani aiki me ka ce akan masu cewa in dai har hukumar tace fina-finai tana da hurumin tace waka ya kamata a kira ta da hukumar tace fina-finai da waka ne ba hukumar tace fina-finai kawai ba ita ba ba kiranta aka cewa hukumar tace fina-finai ba ta aka yi Kano State Censorship Board ina tun ya fito a ciki babu hukuma ce ta tace dukkanin wasu abubuwa da ake yin su irin na fasaha ta harkar adabi adabin nan ya hada da rubutu ya hada da waka adabi ce ya hada da fim shi ma adabi ne da haka ba ta aka yi kano film censorship board ba ta aka yi kano state censorship board don haka gamayyar abu ne na wato adabi da haka wanda suke fassara shi abin da yasa ake mutane suke fassara shi da film saboda shi film karfinsa ya ke gani kamar kamar bahaushe yana cewa gani ya kori ji saboda karfin gani shi ne ya danna sauran abubuwan da ake abin nan to daga karshe wani kira za ka yi masu sauraro ta sani cewa wannan hukuma an samar da ita tun dubu biyu da ɗaya domin ta kiyaye waɗannan abubuwa na na harakar wato adabi da kuma abubuwa na al'adunmu da ɗabi'o'inmu don haka babban abu shine duk lokacin da aka yi abu da ake ganin cewa an yi hukuma ta yi to lallai a tsaya a bincika a ga menene gaskiyar magana amma kada zo a saka wani abu da zai nuna cewa ko ana yi ne don wani abu ko don wani abu wannan ba gaskiya ba ne wannan shine magana ta. To madalla an gode. Ah, idan ka kwatanta sana'ar ka lokacin da kake fim da yanzu da kake waka um, me ka gano ko kalubale daga wani bangare ah, abin da ke faruwa shine wato babban matsala a bangaren fim ita ce rashin tsari rashin girmama juna wato bangaren fim ya zama jari hujja ne in kana da jari kana da damar kai abin da ga dama wannan shine matsala babba a wurin fim sai ka ga ba a girmama juna ba a girmama na gaba amma wani ɗan gyara ne kaɗan za a yi an kuma ƙi yadda a tsaya a yi gyara mu ko a ɓangaren waƙa da mu na dawo sai ya zama ba haka bane yanzu ƙaramin mawaƙi yana ganin babba ya san na gabansa ne yana neman taimako a gurinsa zai taimaka masa shi kuma babban wato haɗin kan ya zama ba iri ɗaya ba sannan har yanzu kamar yadda na gaya miki edita ne ne ana editin din ana ina yin ana kawo mu abubuwan fim ina yi ba wai na bar fim din bane amma dai gaskiyan magana kashi 80 ko 90 na dawo bangaren ah, waka ne saboda haɗin kai da yake yanzu idan mawaki ɗaya ya samu matsala ko kuma ya samu abin jin daɗi cikin minti talatin zuwa awa ɗaya kusan duk mawakan da ke kasar Hausa sun sani ta hanyar yadda aka yi networking abin ya zama ɗaya Eh, an ce idan mara uwa ya ji mai uwa tana wa ɗanta faɗa sai ya ya ji akwai 'yan fim a nan na san kuma suna ji kuma za su ɗauki shawara haka ne shawara ne eh gaskiya shawara ce shawara ce wannan eh, duk wanda ya ji ta inda dan fim ne na tabbatar zai tabbatar da abin da nake faɗi to kuma ina ganin daga kansa idan ya iya gyarawa saura ma za su gyaru To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke fatan sai wani makon idan Allah ya kai mu.